sha takwas ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi muhammad zakari da ke cikin garin kano opposite filin ɗan tata da muka haɗa wannan masallaci mai albarka don gabatar da muhadara wadda take mai taken al'istiƙama wanda ɗaya daga cikin manyan malamanmu za su gabatar mana kuma kamar yadda kuka riga kuka sani a wannan yanayi da muke ciki muna da bukatar irin waɗannan laccoci da suke da alaka da az-zuhud war raqa'iq saboda gyara zukatan bayi waɗanda so. suka kangare shedan ya zama cewa ya jibinci lamarin su domin dama dan adam ɗayan biyu ne yawmul laka wa yawmul alayka rana wata akan ka wata kuma taka shedan yana zaba daga cikin bayi waɗanda suka yi wa sunna tawaye ko suka yi wa alkur'ani ta waye suka gujewa alkur'ani ba sa duba shi to shedan sai ya zama shi ne zai dubinta lamarinsu to shi ne malar zira haka fayar mutane ya ce faya ake samunta kuma su masu istiqama wani sakamako za su samu goban gobe kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da malam da kuma ainihin wato mu amfana da abin da zai faɗa mana mai aiki da shi za mu ba wa malam minti a arba'in insha Allah fa litafaddal mashkur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 ina mika godiya ga allah madaukin sarki da ya bani dama na halartar wannan masallaci mai albarka a ranar farko a karan farko sakamakon karfafawa daga ɗaya daga cikin manyan malamanmu malam sheikh abubakar abdulsalam baban gwale allah madaukin sarki ya ƙara masa ƙarfin gwiwa a maudu'in da zamu tattauna a wannan tattaunawa in Allah ya so za mu tattauna akan al-istiqama wanda ƙur'ani ya zo yana karantar da mu istiqama sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana karantar da mu ainihin istiqama da farko idan muka kalli alƙur'ani tun daga suratul fatiha bakara ali imran nisa ma'ida an'am araf anfal yunus hud da labarukan da Allah madaukakin sarki ya bayar na annabawa da yadda annabawa suka yi gwagwarmaya da ainihin mabiya wannan abu ne wanda yake karantar da mu muminai istiqama da tabbatuwa akan hanyar Allah madaukakin sarki zamanin birki zamanin wani buba tana ta ƙarya tana bayyanuwa a sura ta gaskiya mutane kuma da hankalinsu suna ainihin karba a bata tana bayyana a sura ta ainihin shirya mutane tana kama hankalinsu suna ainihin karba a wannan lokacin ne aka fi buƙatar bayani da jawo hankalin 'yan uwa akan abin da ake kira ainihin istiqama malamin da ya fi kowa shahara wanda ya fi kowa rubutu a wannan mazu'i shine al-imam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul ibn abdulsalam ibn taimiyya wanda ya rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas an haife shi ɗari shida da sittin da ɗaya ya rubuta littafi mai suna al a zamanin nan akwai manyan malamai wanda suka yi rubuce-rubuce akan istiqama irin sa abdul muhsin ah, ibn abdul al-badri shi ma ya rubuta littafi akan istiqama Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله مدعكين سركينا تيمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الله ينعكي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ka tsayu kamar yadda ainihin aka umarce ka wa man taba ma'aka da wanda suka tuba tare da kai su ma su sami istiqama su tabbatu kamar yadda ainihin aka umarce su wala tatagaw kada ka ainihin wuce iyaka ina ma'anar fastaqim kama umirta ka tsayu akan alqur'ani ka tsayu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mana da alqur'ani ta hanyar wahayi Allah madaukin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar da sunna ta hanyar wahayi kamar yadda Allah yake cewa wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana akan san zuciya sai in wahayi aka masa shi yasa hatta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wahayi ne daga wurin Allah madaukakin sarki dan annabi baya magana akan san rai annabi baya magana akan san zuciya ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما يعملون انه بما تعملون بصير الله yana ganin abin da kuke ainihin aikatawa duk abin da mu'mine suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana gani da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata ga waɗanda suka ainihi zalunci suka zalunci kansu sune munafikai sune kafirai sune mushrikai sune wanda suka ki tsayewa wajen riko da qur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari wanda al-imam al-bukhari ya fitar da ainihin kitab mai suna kitabul i'tisam kitabul i'tisam an haifi imam al-bukhari 194 ya rasu 256 yana da kitabul i'tisam a wannan kitabin yana karantar da ruko ne da alkur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun taqamu sannan suka tsayu suka tabbata akan wannan maganar sun ce Allah maɗauki sarki shine ubangijinsu kuma sannan sun tsayu akan tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki shine ubangijinsu Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tare da waɗannan mutanen sannan kuma babu bakin ciki tare da waɗannan mutane mana lokacin da za su zo barin duniya kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗi a cikin tafsirin Qur'an al-Azim mala'iku ne za su zo su same su su ce musu babu ainihin tsoro mana kada ku ji tsoron abin da aka tara a ranar alkiyama saboda kun ce Allah shine ubangijinku sannan kuma sun mastaƙamo kun samu ainihin istikama kun tabbata akan tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki shine ubangijinku wala hum yahzanun ba su da ainihin bakin ciki ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya gabata na rayuwarsu cewa ba su yi imani ba ba su yi aiki na gari ba shi yanzu lokacin mutuwa ya yi ballantana su ta kai su bakin ciki wanda suka yi istiqama ba su samu wannan ba innal na qalu rabbuna allah thumma istaqamu ina ma'anar rab sun ce Allah shine ubangijinmu Allah shine rab almarbu Allah shi yake renan halittarmu Allah shi yake gudanar da ainihin rayuwarmu Allah yana faɗi a cikin suratu aya sura ta karshe a Qur'ani kul a'udhu bi rabbin nas ka ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari da ubangijin mutane ina ma'anan nas al arab suka ce annasu daga nawas nawas kuma shine alharaka motsi abin da ya fi tsananin zurfi a cikin rayuwarka kama a ce ranka kama a ce zuciyarka da duk wani abu wanda yake motsi hatta gashinka da yake fitowa daga jikinka kana jin lokacin da yake fita ba ka ji Allah shi yake gudanar da duk wa'annan abubuwan da suke faruwa da kai to qul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsarin ainihin Allah ubangijin mutane daga cutarwar mutane daga cutarwar mutane duk wani wanda zai kalle ka ya cutar da kai da ido ko ya yi tofi a cikin kulle-kulle ya cutar da kai yana amfani da wayansu abubuwa ne wanda suke motsawa da za su iya zuwa su same ka su cutar da ranka ko su cutar da zuciyarka sai kake neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan shi yasa mai hikima yake cewa fahdar salin nasi waswasun wa altinatun wa'lam falillahi fi waswasihim suwaru fa'zar ka ji tsoro ya kai bawon Allah falin nasi waswasun wa mutane suna da waswasi suna da abubuwan da suke yi wurin cutar da ainihin mutane yan uwansu wa alfinatun suna da baki wanda yake da guba yana cutarwa wa'lam ka sani falillahi fi waswasihim suwaru Allah yana da surori da ya saukar Allah yana da katanga iyakoki da ya saukar wanda suke kare ainihin mutane daga cutarwar mutane da haka kul a'udhu bi rabbin nas idan zuciyarka tana bugawa Allah yake gudanar da wannan bugawa idan ranka yana motsi Allah yake gudanarwa kana neman tsaron Allah shine innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah ubangiji Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da ainihin tsoro ba da ainihin bakin ciki al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin sharhin arba'un hadith mai suna jami'ul ulumi wal hikam ya kawo maganar sufyan ibn sa'id ibn masruq a sauri al-kufi abu abdullah wanda ya rasu 161 shekaran da aka haifa ali ibn al-madini al-imam sufyan as-sauri yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sai yace ala alquran yace ma'anar thumma istaqamu sannan suka tsayu sai yace ala alquran sannan suka tsayu akan alqurani mai girma yau musulmi nawa ne ba ma karanta alqurani ba ma tilawa alqurani ba ma koyan karatun alqurani imani da alqurani al-imam abu abdullah muhammad ibn Abibakar, ibn ayyub ibn qayyim al wanda ya rasu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya ana shi ɗari shida tasa'in da ɗaya yana da littafi mai suna alfawa'id a ciki ya kawo faɗin Allah maɗaukin sarki wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lallai mutane sun rike alqur'ani abin kauracewa mutane sun mun kaurace ma alqur'ani ba ma karanta alqur'ani ba ma imani da alqur'ani ba ma yin addu'a da alqur'ani ba ma neman magani da alkur'ani shine ibn ya ce. kaurace ma alkur'ani ya kasa ainihin kashi biyar na farko ƙaurace ma karatun alkur'ani tsakaninka da Allah yaushe rabon da ka buɗe alkur'ani ka karanta Ƙaurace ma karatun alkur'ani sai watan ramadan sai in azumi ya zo da azumi ya tafi shikenan kai ma qur'aninka ya tafi in azumi ya dawo qur'aninka ya dawo malamai suka ce duk mutumin da yake aikin ibada da kusantar Allah madaukakin sarki a watan azumin Ramadan idan ya ga azumin Ramadan ya tafi ya aje wannan aikin ibadar yana daga cikin dalilan da suke nuna Allah bai karbi azumin shi na watan Ramadan ba kamar yadda Allah ke faɗi a cikin suratul ankabut inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sallah tana hana alfasha da mummunar aiki wanda yake sallah amma yana zina yana caca. yana sabo yana yin abubuwa na saɓan Allah madaukin sarki wannan dalili ne akan Allah baya karban sallarsa wannan dalili ne akan Allah baya karban sallarsa al-imam ibn qayyim a cikin al-fawaid yace na farko kaurace karatun al-qur'ani na biyu kaurace ma sauraron karatun al-qur'ani wajibi ne mu dawo mu dinga sauraron karatun al-qur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗaya daga cikin sahabbai ya karanta mai ayoyin al al-qur'ani ya ji ya ji ainihin karatun qur'ani daga wurin sahabbai ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da su qur'anin amma ya sa ya ce su karanta mai qur'ani ya ji suka karanta kuma ainihin ya ji har sai da mai karatun ya kai faɗin Allah madaukakin sarki fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida daga nan annabi ya ce hasbuka al'an hasbuka al'an fa idza aynahu tajrisan sai ga idanun annabi suna zubar da hawaye annabi yana kuka ya ji karatun alqur'ani shin ana karanta ƙur'ani a gidanka ma'ana ana sa karatun ƙur'ani a gidanka kana jin karatun ƙur'ani a motarka kana sauraron karatun alqur'ani a cikin shagonka wannan shine dalilin da yasa ba za ka tabbata akan addini ba riwayoyi biyu sun zo na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya farko annabi yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yin maka biyayya me yasa saboda mutum zai waye gari mumini amma kuma ya yammaci yana kafiri ko ya waye gari yana kafiri ya yammaci ainihin yana yana ainihin mumini sauraron karatun alkur'ani abu na gaba shine imani da alkur'ani abu na gaba shine yin magani da alkur'ani yanzu da yawa daga cikin idan muna ciwon kai kafin mu yi tunanin mu sai magani kaza mu je kemis kaza me ya kamata ka samo ruwa ka karanta suratul fatiha kafa biyar kafa bakwai da imani da jin tsoron Allah cewa Allah madaukakin sarki zai warkar da kai Allah zai warkar da kai ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin tafsirin Qur'an azim na al-Imam al-Hafiz Ismail ibn Kathir wanda al-Imam ibn Kathir ya rasu jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗari bakwai da saba'in da hudu ya kawo wannan a cikin tafsiri karkashin tafsirin suratul fatiha hadisin abu sa'id al sun yi tafiya sun je sun sauka gari an ki ba su masauki daga karshe sarkin garin ya samu kunama ta harbe shi daga ƙarshe aka samu aka samu Abu Sa'id ya zo zo ya karanta suratul Fatiha kafa bakwai wannan sarkin garin ya warke mai ya ce ka annama shafa min iqali kai ka ce an warware shi ne daga wani ainihin da bai bai. dan suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa ma yujidika annaha ruqya me ya sanar da kai cewa suratul fatiha tana yin magani qur'ani gaba ɗaya magani ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa alkur'ani magani ne magani da alkur'ani kai hukunci yin hukunci da alkur'ani yin hukunci da alkur'ani duk wannan yana daga cikin ma'anar ƙaurace ma alkur'ani wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura al-imam abdul wahhab ibn ali ibn abdul kafi as-subki ya kawo wata ka'ida wanda malam muhammad ibn al-amin shankiti ya kawo ta a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an karkashin tafsirin wannan ayar a cikin suratul furqan shine kaffu anil amali amalun idan kake yin aikin alkhairi to aikin shari kake yi al-imam abu abdullah muhammad ibn idris shafi al mustalabi al-qurashi wanda ya rasu 204 shi 150 daidai shekarar da abu hanifa ya rasu al’imam shafi yake cewa na zauna da sufaye ba abin da na ƙari da shi a wajen sufaye sai ranka idan baka shagaltar da ita da alheri ba za ta shagaltar da kai da shari shine kaffu anil amali amalin in ka yin aikin alheri ka sani aikin shari kake ban Allah idan ka ki zuwa masallaci ka koyi karatu ka saurari karatu to wannan aikin da kake aikin shari ne cewa wai a ni wallahi ni yan ban ruwana ne ni na kubuta wallahi baka kubuta ba aikin shari kake yi shine lokacin da aka zo ana yin ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ɗaukan bulo tubali guda biyu yana kaiwa sahabbai kuma suna ɗaukan guda biyu suna kaiwa saboda nauyin wannan tubalin ana gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wayansu sahabbai suka koma gefe suna hutawa saboda sun yi aiki sun gaji to sai wani daga cikin sahabba yake cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lakana min al-amalu al-mudallal yace wallahi idan muka zauna annabi yana aiki gashi yana daukan bulo tubali biyu ya je ya kai a gina masallaci ya ƙara ɗauka ya ƙara dawowa wan nabiyyu ya'malu alhalin annabi yana aiki sallallahu alaihi wasallam lakana min al-amalu al-mudallal wallahi wannan aikin bata muke yi to shine malam muhammad ibn al-amin ya yace a cikin ilimin usul malamai suka fitar da wannan ka'idar wanda abdul wahab al-imam abdul wahab ibn ali ibn abdul kafi ya kawo ta a cikin tabaqatu shafi'iyatul kubra cewa kaffu anil amali amalun in ka yin aikin alkhairi ka sani aikin shari kake yi kana da kuɗi kake fitarwa ka bada sadaka to wannan aikin shari kake yi kaga magana al-imam ibn rajab alhambali hanbali zainuddin a cikin jami'ul ulum wal hikam ma'anar istiqama innal ladhina qalu rabbuna allah sun istaqamu ay ala al sun tsayu akan kan qurani mai girma ruko da amma fa ruko da al sai ya zama a bisa shiriyar magabata a bisa shiriyar salaf saboda akwai da yawa wanda su rike al sun bace shine ibn qayyim yana da wani littafi dan karami mai suna salatu ibn qayyim ila ahli ikhwani a ciki karkashin fadan Allah madaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya a tafsirin ibnu taymiya shi kuma sai yake cewa ihdinas siratal mustaqim yake cewa dan adam yana buƙatar shiriya a kowane ƙasa a ƙasa da kowane lahaza na rayuwar shi dan adam yana buƙatar ainihin shiriya kana buƙatar shiriya idanka yana kyaftawa to wannan kyabtawan da ido yake a kowane ƙasa na kyaftawan ido kana buƙatar shiriya daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa duk raka'a sai mun ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to shine ibn qayyim da ya rubuta risalan nan zuwa ga dan uwan shi alauddin sai yake cewa yace akwai alhidayatu ila tariq akwai alhidayatu fi tariq akwai shiriya zuwa ga hanya ma'ana a nuna ma hanyar shiriya sannan akwai a cikin hanyar a nuna ma shiriya a cikin ita kanta hanyar amma bayanin shiriya tafsilan dalla dalla dalla mutumin da ya ce ina hanyar da zan kama in tafi katsina sai aka ce mai wannan ita ce hanyar katsina wannan ya samu alhidayatu ila tariq amma wanda aka mai bayanin cewa in ka kama hanyar nan guri ka za ba a tsayawa wuri kaza ana tsayawa wuri kaza akwai rami wuri kaza ba rami wuri kaza idan dare yayi ka tsaya kakka bi ta gari kaza wannan ya samu alhidayatu fi tariq shiriya a cikin ita kanta hanyar wanda kuma aka ce mai ga hanyar katsina nan za ta kai ka katsina in Allah ya so sai kama wannan hanyar ya tafi katsina ya samu alhidayatu ila tariq akwai yiwuwar kafin ya je katsina ya ya halaka akwai yiwuwar yana gudu bai san akwai katar rami bai je ya fada motar kita ta ta jujjuya daga nan kuma Allah mu madaukakin sarki ya kiyaye akwai yiwuwar ya iya tsayawa inda ba a tsayawa barayi su kama shi da haka wajen riko da alkur'ani mai girma sai mun samu alhidayatu fi tariq sai malamai sun zo sun yi bayani a ilimin sunna ya ake gudanar da ayoyin da suke magana akan ya ke fahimtar su wayannan malamai na zo su yi bayani sai malamai sun zo su yi bayani ayoyin da suke magana akan sunayen Allah kyawawa siffofin Allah maɗaukaka ya ake gudanar da su ya ake fahimtar su menene ake jingina ma Allah ne ake tsarkake Allah da gare shi duk wannan alhidayatu fi tariq alhidayatu fi tariq ya sha bamban da alhidayatu ila tariq Allah madaukin sarki yana cewa a cikin suratul fussilat Allah yana cewa kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه ل واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون الله يقول كثير من سياكا ل صلى الله عليه وسلم إ ن م بشر مثلكم ني متني قتن قتنكم يوحى إ ل أنا سريعنا من وهي أ ن م واحد ku sani lallai abin bauta ku shine abin bauta guda ɗaya shine Allah madaukakin sarki fastaqimu ilaihi ku tabbata ku tsayu wajen ruko da wannan addini na Allah madaukakin sarki wastaghfiru ku nemi gafara Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa wailul lil mushrikeen azaba ya tabbata da ainihin mushrikai allazina la yu'tuna zakka waɗanda ba sa ba da ainihin zakka wasu malamai suna fassara wannan allazina la yu'tuna zakka wanda ba sa ba da zakka sai ya zama ta shiga cikin matsala daga cikin masail na malaman usul fiqh cewa al-kuffar muhatabuna bi furu'i shar ko kuma allazina la yu'tuna zaka dan an ce ata ma'ana ya zo kenan ata ya ati allazina la yu'tuna zaka wadanda ba sa zuwa da tsarkakakkiyar zuciya wanda babu kafirci a ciki wanda babu shirka a ciki wanda babu kulli a ciki wanda babu hasada a ciki alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kuma su sun kafirce ma ainihin lahira ba sai da za a tashi alkiyama Allah yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu Allah ya samu daga cikin su thumma istaqamu sannan suka samu istiqama suka tabbata akan wannan maganar Allah ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su ainihin sakko ga waɗannan muminan shine ne al'imamu ibnu kasir abul fida isma'il ibnu kasir ad-dimashq yake cewa mala'iku za su sakko ma waɗannan muminan ne daidai lokacin da za su bar duniya ta tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sakko ma ainihin waɗannan muminan za su ce musu Allah ta hafu wala ta hazanu kada ku ji tsoro kada kuma ku yi bakin ciki ma'ana kada ku ji tsoron abin da za ku haɗu da shi a wurin Allah mulkin sarki sannan kada ku yi bakin cikin abin da ya gabata na ainihin rayuwarku Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bushara ana muku bushara da aljannar da allati kuntum tu'adun wanda kuka kasance ake muku alkawari a gidan duniya cewa idan kuka ba Allah za ku samu aljanna idan kuka ba Allah za ku samu aljanna to yanzu wannan aljanna ta tabbata ainihin gare ku mala'iku za su ce musu nahnu auliya ukun fil hayati duniya mu ne majibinta al'amarinku mu ne masoyanku a rayuwar duniya walakum fiya wa fil akhirah da kuma ainihin lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin lahira in kun shiga aljanna duk abin da ranku yake kwaɗayi za ku ainihin samu a cikin aljanna walakum fiha ma tad'un duk abin da kuke nema za ku samu a cikin ainihin aljanna Allah mu daukin sarki ya samu aljanna malamai da yawa sun yi magana kan aljanna aljanna ana ce mata aljanna ne saboda me saboda tana da ni'imomin da suke a koye idan kana tafiya aljanna sai ka hango wani apple in ka je ka kana kusantan apple din ne kanshin shi yana ƙara karuwa ba karuwa na ƙarfi ba karuwa na daɗi kanshin yana canzawa ma'ana nema ce Allah ya ɓoye ta a cikin nima nima ce aka ɓoye ta a cikin nima kana zuwa ka tsinko wannan apple din kana kusanto da shi ainihin hancinka ƙarfin yana ƙara ƙaruwa idan ka tauna kana taunawa kana ƙara jin daɗi daɗin da ka ji a taunawan farko ba shi za ka ji a taunawa na biyu ba shi yasa larabawa suke kiran aljanna da aljanna shi yasa ake ce ma gona aljanna albustan amma ana ce ma gona ne wanda ba a kewaye ta ba al'imamu al-hariri a cikin littafin shi wanda ya bayani akan auhamul hawa auhamul khawwas ya yi bayani cewa ba a ce ma aljanna aljanna aljanna take a buɗe wanda ba ta da ainihin gaba aljanna shi yasa kullama a minha min samati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa sha mutashabiha yan aljanna an kawo musu kayan marmari ja gobe ma sai a kawo musu ja sai su ɗauka cewa irin na duniya ne sai su a ah, haza lazi rizqna min qabl wannan shine irin wanda aka ba mu jiya yi amma Allah ya ce wa utu bihi mutashabiya kayan marmarin ne yake kama da juna amma ba wai ɗanɗanan da abin da yake ciki ba ne yake ainihin ɗaya to wannan shine bayani akan malamai sun yi rubuce rubuce akan aljanna ibnu qayyim yana da hadil arwah ila biladil afrah al-imam abu nu'aym yana da sifatul janna wa na'imuha al-imam abubakar ibn abi dunya yana da sifatul janna wa na'imuha al-imam abu daud yana da littafi mai suna al-ba'th wa nushur duk wannan bayani ne akan ainihin ah, aljanna Allah madaukakin sarki ya samu aljanna waɗanda suka ce qalu rabbuna Allah suka ce Allah ne ubangijinmu sun mastaqamu kuma suka sami istiqama za su samu aljanna ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون sai Allah ya ce nuzulan min ghafurur rahim wannan wani irin ainihin masauki ne da Allah madaukakin sarki ya sauke ku daga Allah mai gafara kuma mai jin kai sannan Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsayu wastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka ba ainihin san zuciyar masu ainihin san zuciya shi yasa kafirai sun nemi annabi ya sassauci ya ki sassauci waddu law tudhinu yudhinu sun nemi annabi ya sassauci ya ki sassauci addini ba a yin shi a matsayin yayi ba a yin addini a matsayin yayi addini ana yin shi ne har ƙarshen rayuwa da haka ba ranar daina sallah ba ranar daina azumi ba ranar daina karatun qur'ani ba ranar daina biyayya ga Allah shi yasa sufyanin sauri yake cewa istiqama ana nufin tsayuwa kan alqur'ani wani mai hikima yana cewa ajabi min ummati qad sami'at anna fil qur'ani shay'an ajaba qara'uhu yataghannawna bihi bi imamin yataghanna taraba wa nasu annahu mu'jizatun ka'asa musa bihi بها إذ ضرب ضرب الله به أمثلة أنبذ الحجر يعي ما ضرب أكتاب خشع الطود له كيف لا يخشع طينا لذبة عجبي من أمة قد سمعت أبو ما مايكي جاء الأمة التاجي أن في القرآن شيئا عجبا شواء القرآن أقوي أبو بما مايكي أما كما تيوى إذا القرآن بتيرك ولا القرآن شين هرين ليك تيوى أكتاب خشع الطود له للتافن ده dutse ya ji tsoron shi kaifa la yukshi utina allazi ba ya ya mutum wanda yake aka yi shi daga yunku daga kasa ya ya ba zai ji tsoron ainihin alƙur'ani kuma ana ta'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula wa ashfaqna minha an kawo ma sama alƙur'ani an kawo ma ƙasa alƙur'ani an kawo ma duwatsu alƙur'ani amma sun ci karɓan ƙur'ani suna jin tsoron nauyin amana alƙur'ani Allah ya ce innahu kana zaluman jahula lallai ainihin wato dan adam ya kasance mai yawan zalunta kansa ne ya kasance mai yawan jahilci ne shi yasa imam abu tayyib ahmad ibn husain yake cewa wa zulmu min shamin nufus fa in tajid za'ifatin fa bi illatin la yuzlim zalunci yana daga cikin ainihin dabi'a ta dan adam idan ka samu dan adam din da baya zalunta kanshi to akwai abin da ya hana shi ainihin zalunta kanshi dan Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ma'ana dan adam yana cikin da'irar zalunci da ainihin jahilci da gwargwadon yadda ya kusanci Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da Qur'ani da Sunna da gwargwadon yadda bai nisanci jahilci da zalunci da gwargwadon yadda ya nisa da al Al-Qur'ani da Sunna da gwargwadon yadda zai ainihin nisa da ainihin wato haske daga Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara zurfi a cikin zalunci da kuma jahilci ah, ibn taymiya rubuta littafi akan istiqama asali littafin ya rubuta shi ne akan akwai hadisi a cikin littafin aljami'u tirmidhi wanda al-imam abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn musa ibn da haka sulami a tirmidhi ya rawaito wanda tirmidhi ya rasu 279 haka shi 209 hadisin abdullahi ibn sufyan as-saqafi hadisi yana kai kuma ne akan abdullahi ibn sufyan as-saqafi yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin allah haddi haddithni bi amrin a'tasimu bihi ka bani hadisi da ainihin wani abu wanda zan yi riko da shi annabi sallallahu alaihi ya ce kul rabbi allah thumma istaqim ka ce allah shine ubangiji na sannan sai ka tsayo akan wannan maganar wannan hadisi yana cikin sunan na imamu at-tirmidhi al-imamu muslim ya rawaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya zo mai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul rabbi allah thumma istaqim ka ce ubangiji na shine Allah sannan ka tsaye akan istiqama kaga annabi yayi umarni da me istiqama tsayuwa wajen riko da qur'ani tsayuwa wajen riko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya yake cewa asali an samu wasu mutane da ake kiransu falasifa ana kiransu falasifa su ne asali sannan akwai mutafaltifa sannan akwai ahlul kalam akwai ahlul mantiq wa'annan wasu mutane ne wanda suke gina abubuwa akan hankali da tunani su duk abin da bai dace da hankalinsu ba sai su ce su ba su yarda ba sai kaga malami ya dauki hadisi sai ce ai wannan hadisin bai dace da hankali ba jama'a mu sa hankali inda hankali yana isarwa da wadatarwa da Allah ba zai aiko manzanni ba Allah zai bar mutane su shiratar da kansu da hankalinsu wa'annan mutane sai suka ce addini yana buƙatar alkalamul muhdas addini yana da buƙatar a kirkiro wa'ansu ka'idoji na ilmul kalam wanda da su ne za a dinga fahimtar ayoyin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar ar-ra'yul muhdas a samu wasu sababbin ra'ayoyi a cikin mazahib na fiqh wanda da su za a dogara a ajiye maganganun malamai magabata malaman salaf addini yana buƙatar ra'ayul muhdath wa siyasatul muhdatha addini yana buƙatar a kawo wani irin tsarin shugabanci da gudanarwa wanda yake sabo wanda baya qur'ani wanda baya sunna malamai sun yi rubutu akan tsarin siyasa a turkul hukumiya shi ta shari'a na ibn qayyim a siyasa ta shari'a na ibn taymiya a siyasa ta shari'a na ibn najim malamai sun yi rubutu akan a siyasa ta shari'a to shine ibn taymiya sai ya zo ya ci gaba da bayani yake cewa sai aka samu malamai sun kasu kashi uku bangaren farko su ne malaman kufa waɗanda suna gina abubuwansa akan ra'ayi galibi mafi mafi ainihin rinjaye da malaman khurasan malaman mazhabin shafi'iyya amma wanda suke khurasan abubuwan da suke gina na fatoyi akan ra'ayi ne sababbi wanda babu su a fatoyin magabata sai kuma bangare na biyu su al-imam abu muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazmin az-zahiri shi kuma sai ya zo da mazhabi duk da akwai mazhabin kafin zuwan shi amma sai ya tafi akan qur'ani da sunna su kadai sun isa su iya bada fatuwoyin abubuwan da suke faruwa ba buƙatar a amfani da kiyasi ba buƙatar a amfani da fahwal kitab da abubuwa makamantan waɗannan to shine ibn tamiya ya ce hanyar take mafi alheri take tsaka tsaki hanyar malaman salaf hanyar fuqaha'ul muhaddisin irin sa al-imamu malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al alhimari al-madani al-azri abu abdullah wanda ya tsayi da 79 an shi 94 in ban manta ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam irin sa al-imamu abu abdullahi al-bukhari wannan ita ce hanya take wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasul 'alaykum shahida wasatiya tsaka tsaki shine abin da yake alkhairi ai riko da qur'ani ai riko da sunna amma kada a dogara da hankali a koma fatoyin malamai magabata malaman salaf sannan kuma a tafi tare da ka'idoji na ilimin usul usulul fiqh shi yasa al-imam Abu shafi Shafi'i a cikin al-Muwafaqat yake magana akan cewa qawaid na ilimin usul fiqh qat'iyyat ne saboda ma'anonin nafsoshi daga na ake fitar da ka'ida ta fiqh kaman al-yaqinu la yazulu bi-shakk ko al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali a tabbatar da abu a yanda yake shine innamal a'malu ba innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat an fitar da al-umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha hadisin da ɗaya daga cikin sahabbai zo na annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jin kaman yayi tusa annabi yace la yanfatila aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan a wannan hadisin aka fitar da kaida al yaqinu la yazulu bi shakk kaga ma'anan nasoshin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne ake fitar da ka'idoji na fiqh da haka sai ibnu taymiya yace wajibi ne in za a za a gudanar da qur'ani da sunna a tafi da ilimin usul fiqh a tafi da ilimin ainihin qawaidul fiqhiyya to ana mun nuni lokaci yayi akwai manyan malamai muna tare da su a wannan share fage ne babban malamin mu da kuma sauran doktocin da muke tare da su a an Allah ya so za su karasa bayani akan wannan maudu'in na istiqama maudu'i ne wanda yake da fadi sosai kuma yana buƙatar bincike sannan ana buƙatar shi a wannan zamanin saboda yadda makiya musulunci suke amfani da wayansu wanda suke sukar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wai cewa ba su dace da hankali ba wai sunna bai dace da hankali ba wannan magana bai kamata mai hankali ya faɗe ta ba mai hankali bai kamata ya faɗe ta ba babu wata ayar qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wanda ya saba ba hankali babu in ka ce hankalinka bai gane ba to ai hankalinka ne yake da cuta yake da illa hankalin mutane dubu ya gane kuma shi yasa ibnu taymiya ya rubuta littafi mujallabi 11 jar'u ta'arudul aqli wan naql tun ku da cewa wai hankali yana karo da ainihin nasoshin shari'a shi yasa maganar da hausawa muke faɗin cewa shari'a saɓanin hankali wannan magana ce da aka gado ta daga cikin addinin maguzawa kuskure ne shari'a daidai da hankali shari'a daidai da hankali da haka hanyoyin da za mu mu samu istiqama akan addini shine na farko imani da Allah imani da Allah abu na biyu imani da Allah ba imani da Allah na al'ada ba imani da Allah na ibada na ilimi ka yi imani da Allah ka ce a ah, wallahi na yadda akwai Allah kuma ma yadda akwai Allah amma ka yadda akwai Allah har a cikin zuciyarka kana jin cewa akwai Allah idan ka tsaya kana bautawa Allah kana jin cewa yanzu ga ka gaban Allah shine tambayar da annabi ya amsa a hadisin muslim wanda imam muslim ya kawo hadisin farko na abdullahi ibn umar wanda al-imam muslim ya rasu 261 an shi 206 annabi ya ce al-ihsanu an da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta Allah kamar kana ganin Allah in baka ganin Allah fa ka bauta Allah kamar Allah yana ganin ka kana jin in ka tsaya a masallaci ka kalli al-qibla kana bautar Allah kana jin cewa yanzu Allah yana ganin ka kana jin wannan wannan shine irin imanin da ake bukata wannan shine irin imani na ilimi wanda ake bukata an ta'budu Allah ka annaka yara ka annaka tara wannan shine zai samu ma da istiqama imani da Allah kai imani da Allah kana jin cewa akwai Allah abu na biyu shine ruko da alqur'ani abu na abu na uku ruko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ruko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu Shi shine ainihin wato fahimtar qur'ani da gudanar da qur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman salaf magabata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi yasa al-imam al ya kawo wani asari daga ɗaya daga cikin malaman salaf wanda ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ibn najab al-hanbali ya kawo shi a cikin jami'ul bayan jami'ul ulum sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shayyabati hudu wa akhawatuha duk da al'imamu dara kutuni abul hasan ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi ad-dara ne, ya ainihin faɗi cewa hadisin yana da illa kamar yadda ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa a farkon suratul hud annabi ya ce shayyabat hudu a kawatuwa sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fama shayyab fama shayyabaka ya rasulullah menene yasa ka furfura ya ma'aikin Allah a cikin suratul hud sai annabi ya ce faɗin Allah madaukin sarki fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda aka umarce ka ka tsayu kamar yadda aka umarce ka da haka abu mafi muhimmanci shine imani da Allah in ka yi imani da Allah dan me wani zai zo ya ce ma wai ayan nan bata dace da hankali ba dama ai ba hankali ake bautawa ba Allah ake bautawa shi Allah ne ya bata dace da hankali ba ko kai ne ka gano imani da Allah ruko da alkur'ani shine karanta alkur'ani shine sauraron karatun alkur'ani shine hukunci da alkur'ani shine magani da alkur'ani kamar da ibnu qayyim ya faɗi ruko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam imani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sunna ita ce hanyar tsira aiki da sunna a aikace sannan kuma fahimtar waɗannan a bisa tsari na ainihin magabata wannan shine abin da zai kai mu zuwa ga tudun mun tsira amma sakin ƙur'ani sakin wahayi kama hankali yanzu duk wanda ya ce ma a kama hankali ya zama ka tambaye shi don girman Allah ya gaya ma hanjin da yake ciki hanjin da yake cikin shi tsawon hanjin mita nawa ne sannan in zai yi bacci me ta yaya yake bacci ya faɗi ta yaya yake bacci in zai wanda ya ce a sa hankali a fahimci hankali ya gano ka ce mai don girman Allah kana son ya gano ma ya tsaya a kan daidai titin da yake nan ne titin mai duguri ya leko ma da idan shi ya hango ma garin duguri yanzu mai yake faruwa ba zai iya ba idan ka yana da iyaka jinka yana da iyaka ƙoshi cikinka yana da iyaka hankalinka ma yana da iyaka shi yasa asalin wanda suke ƙoƙarin da'awar hankali hankali hankali hankali ne biyo baya sai suka zama su da kansu sun rude lokacin da suke kokarin tabbatar da hankali bai suna son su yi amfani da hankali su gano yadda Allah yake sai suka kasa ganowa hankali ba zai gano ma ba akwai abin da ya fi karfin hankalinka abin da ake so shine kai ka miƙa wuya zuwa ga Allah ka mika wuya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya mafi girma ta ainihin ah, ta ainihin istiqama wanda za a samu istiqama Allah mu sarki ya taimake mu za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki abinda muka faɗa daidai Allah mu ɗaukin sarki ya ba mu lada abin muka yi kuskure kuma Allah mu ɗaukin sarki ya ba mu ikon gyarawa Allah ya amfanar da waɗanda za su saurari wa'innan karatukan a kusa ko a nesa kuma Allah ya ba mu lada kuma Allah ya karɓi mu na alkhairi ya yarda da mu muna mika mu ta musamman ga babban malamin mu. sheikh abubakar abdulsalam baban gwale allah ya saka mai da alkhairi bisa karfafa gwiwa da ya yi da taimakon da ya bayar na kuɗi da na tunani da na ilimi wajen wannan wa'azin ya tabbata a daidai wannan lokacin da muke gani da zuwan mutum daga garin zaria ƙasar zazzau zuwa ainihin birnin kano ko da mai ka zuwa an fika allah ya saka mai da alkhairi 'yan uwa da muke tare da su waɗanda suka ɗauki nauyin ɗaukan karatukan nan da kuma sauran manyan doktoci muna tare da dr musa yusuf allah ya saka mai da alkhairi da malam muhammad ko malam muhammad salis da malam abdulmalik duka da muhammad sani duka allah ya saka musu da alkhairi allah ya kara musu karfin gwiwa da mu da ku gaba daya Allah ya ba mu ikon tsayuwa akan riko da alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa ah, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah to alhamdulillah mun je a ah, karatu da ga waje bakin malam Allah saka masa da alkhairi Abin da ni na kaddara a zuciyata malam wannan kawai muqaddima ce ta dan ba in aka kwatanta da bismillah dan har yanzu ba a hau hanyar ba wannan duk sharan fage ne kawai amma da an hau hanya zaka ji kitin ya wuce Allah ya sa mu dace tabbas na san malam bai ji daɗi ba dai to amma yanayi ne na yadda abin ya zo da haka amma insha Allah muna saran muna neman mika kokon baran mu in an samu dama wani lokacin a sake dawowa ko a dora ko kuma a ƙara wani abin daban muna godiya Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya mai da su gida lafiya a dan abun da zan dan tattauna akai kafin miƙa wa malam ya ƙara ɗan magana shi ma akan shine abu biyu zan tafka daga cikin zantan malam abu na farko ya yayi magana akan ita kanta istiqama din a hankalce mun riga mun sani cewa idan gangar jiki tana buƙatar ruhi to addinin musulunci shi kuma yana buƙatar istiqama idan har jiki zai rayu ne da ruhi to addinin musulunci yana rayuwa ne da istiqama to shi yasa duk wanda ya fahimci istiqama a ina take a cikin alkur'ani istiqama a ina take daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa malam sai ya alakanta bayanin istiqama din da waɗanda suka kaurace alkur'ani domin duk wanda ya kaurace alkur'ani ba shi da istiqama shi yasa ma malamai da suka ballafa wallafa bakar shekul islam ibn taymiya da ya ka cikin majmu'ul fatawa sai aka kawo cewa kansa ma'ana ƙauracewa Alƙur'ani kala shida ne akwai ƙauracewa Alƙur'ani ta hanyar karanta shi mutum ya ɗauki tsohon lokaci bai karanta ba sannan akwai ƙauracewa Alƙur'ani ta fuskar ƙin saurarensa ko da a waya ko kuma a wannan wajen masu karatun Alƙur'ani. sannan akwai ƙaurace masa ta fuskar tadabburi wanda da yawa daga cikin ba ma tadabburi za ga mutum yana karanta Alƙur'ani kai ka ce wata waƙa ce yake karanta ba Alƙur'ani ba ba nutsuwa wanda mun sani in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta alqur'ani in yazo wajen aya da take magana akan aljanna zai roki Allah ya bashi aljanna idan aya ce ta azaba ya nemi tsarin Allah ya tsare shi daga wannan azabar haka nan akwai kaurace alqur'ani ta fuskar yin aikin yin aiki da shi wannan shi ma nau'i ne na kaurace alqur'ani akwai kin yin hukunci da abinda Allah ya saukar a cikin alqur'ani shi ma wannan kaurace alqur'ani ne sannan abu mai muhimmanci malam da ya faɗa akan addu'a da ibada tarihi na hadisin nan na mutanen nan da suka je wani gari har ya faru abin da ya faru aka yi wa sarkin garin addu'a to wannan an kaurace cewa alqur'ani sai ga mutum ya tafi wajen boka boka shine mai bada lafiya Allah ya kiyaye mu da haka Allah shine yake bada lafiya mai annabi Ibrahim ya ce wa idza maritu huwa yashfi to shi yasa Allah madaukakin sarki yace mana a manzala yana faɗa ce ya rabbi inna inna qaumi tafazu hadha alqur'ana mai mahjura to kaga wanda ya kaurace alqur'ani shi yasa muke cikin wahala a cikin rayuwar mu gabaki daya wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan mai dankan wa nahshuruhu yawm alqiyamati ama ma'ana a duniya zai sha wahala a lahira zai sha wahala amma an kai istiqama tun a duniya zaka tsayu kuma sai Allah ya saukan maka da abu na alkhairi a rayuwarka ta duniya da lahira Allah ya sa mu dace da haka zamu yi abun magana zuwa ga babban malam ya dan bani ta'aliki a takaice kasancewar lokaci yana ja bismillah malam a afuwan ayi yi haƙuri in ɗan saba protocol ɗin kaɗan akwai dr musa yusuf tambai wanda eh, malami ne a jami'ar tarayya ta dutse federal university dutse a asali amini na ne tare muka yi koyarwar farko a legal daga baya sai a jihar kaduna ta kafin hausa jami'ar sulalami din yanzu kuma malami ne a bangaren koyar da harshen larabci a federal university dutse amma asalinsa ina cewa khatibun ne dalla tariq malamin addini ne ya tafi lura to ina ga komin TV biyu zan bashi ya yi sallama da mutane in Allah ya yarda kuma akwai lokacin da zai zo ya ba mu kudu ba a wannan masallaci malam Musa Yusuf Tambai Dr. Musa Yusuf Tambai a mutumin Gwarzani na jin ga sarkinsa yana zaune a nan ya ma hango shi ko <laughs> bismillah malam tafaddal الحمد لله والصلاة والسلام rasulillah wa الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. muna godiya ga babban malaminmu bazazzagi wanda ya zo ya shayar da mu wannan ilimi mai faɗin gaske Allah saka masa da alkhairi Malam da da lokaci da an ga yadda zai ta sukuwa ya ta sukwana a cikin kogi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so lokaci ne ya abin nan kuma a tawadu na malam ba zai nuna ba zai yadda mu gane lokacin ne ya cin masa ba amma lallai kamar yadda malam ya neman Allah ya da muna fatan fil bil ajil Allah ya dada dawo mana da malam mu daɗa kwankwada daga cikin ilimin da Allah ya azarta shi da shi kamar yadda aka sani sima ce ta malamai tuwaru kamar yadda wani mawaƙi yake cewa mal'as sanabili tanhani li tawabu'in wal farigatu ru'usuhunna shawamihu wato kamar dawa ga mutumin da ya san ƙauye ya san gona to mal'as sanabili idan ka ga abin nan bishiya ko abin nan na dawa idan dai ta yi kai cike to za ka ga ta tankwara to akwai ilimi kenan walfari gatu wanda ko cikin ba komai ru'usun na shawame ku sai ka ganta tsaye take ba ta karkacewa to haka ake samun wasu a garin nan ya ce ni duk kano da wanda ya fi ni iya kaza Allah ya kauce hanya a wanda ya san me yake sai dai ya ce to mu suwaye ya san a cikin gidansa ma Allah zai iya fitar da wanda ya fi shi sannan abu na biyu mutane lokaci yana ja kullum muna daɗa nisa da manhaji na Allah maɗaukakin sarki wanda idan har ummul mu'mini na aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta kamar yadda al'imamu zahabi ya kawo a cikin siyarwa alamin nubala ibnu asakir ya kawo a tarihu dimashq wata rana tana zaune aka ji tana maimaita wani baiti kamar yadda hisham yake faɗe yace, ce ummul mu'minin ta haddace baitittuka na labid kadai sun fi baiti dubu wata rana tana zaune sai aka ji tana karanta wannan baitin tana cewa zahaban ladina yu'ashu fi aknafihim wa baƙi fi khalafin ka jildil ajrabi ta ce mutanen da ake rayuwa gidansu cikin walwala sun riga sun tafi ko mu da wayanmu mun san san da ko ba a san ka ba in ka je wani gidan ka zauna in ana cin tuwon dare za a iya fito ma da shi yanzu ko sai ɗanka kaɗai sai danginka dangin naka ma za ka iya cewa ai bai gaya ma za ka zo ba sannan mutane wanda cikin walwala da makabci da makabci kowa yana son ɗan uwansa ummul mumina ta ce wa'yannan mutanen sun tafi tubba a wancan lokacin ta ce wa baki ga shi yanzu na wanzu na ragu cikin mutane fi khalafin kajildil ajrabi kowa ta kansa kowa ta kansa kawai yake sai al-imam urwa bin abdullah yake cewa rahimallahu aisha ya ce Allah ya ji kan ummul mu'mini na aisha ya ce mata ƙululau adrakat zamana na haza me za ta faɗa da ta kawo lokacinmu urwa ta biyi ne fa ya ce da ta zo lokacinmu kuma da me za ta ce shi kenan sai al'imamu zabidi shi kuma ya ce rahimallahu urwatu ma ya ƙulu um, urwata afuwan rahimallahu urwata ma ya ƙulu lau adraka zamana na haza to shi kuma da ya zo lokacinmu yanzu shi kuma da me zai ce kenan sai al'imamu zuhuri ya ce rahimallahu zabibi ma ya ƙulu lau adraka zamana na haza Allah ya ji kan al'imamu zabidi a zabidi shi kuma da ya zo wannan lokacin namu da ya zai fada sai qutaybatu bin sa'id ce, rahimallahu zuhuri ma ya ƙulu law zamana na haza shi kuma da ya kawo yau da muke da miya zai ce ni kuma Musa na ce da sun zo yanzu da ya za su ce to saboda haka idan an kalla wallahi manya-manyan da ke cikin nan duk wanda ya shekara hamsin ko sittin ya san da yadda ake rayuwa cikin tausayi yanzu babu to yanzu kuma lokaci na nan Allah ya kiyaye a hakan da ma ba tausayin mu kuma mu ce yanzu wai ya fi wanda zai zo gaba kun ga ana cikin damuwa saboda haka biduni akbi alkathir min waqtikum ina ga zan ba wannan bujimin malamin babban abokina ne shakul islam Allah ya saka mai da alkhairi ya sha gayyata ta nan Allah bai bani iko ba amma dai insha Allah fil mustaqbal qarib insha Allah to an ji abinda da malam Musa yi Allah ya saka masa da alkhairi a takaice Sheikh Malam Bashir Bello Zaria Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya ƙara yarda da shi ya saka masa da alkhairi yanzu muka dawo daga lacca a can wani wani ƙauye ana kiransa kuyan tasiri wanda yake a yan shiyar calawa a can ƙasar madobi yanzu ne ya gama lacca akan tasketin naf kuma yanzu ya zo mana akan istiqama mawdu'ai guda biyu yadda muke matukar bukatar su kuma ga shi dai matashi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa ta quwwatul istihdar yana saurin tuno dalili kuma dama karatun kenan Allah ya ce kaza manzo Allah sallama ya ce kaza wani a wajen fassara magana Allah da manzansu sun ce kaza wannan shine karatu in ya wuce haka to zai zama hira ka kirga ka ga duk karatun da babu qala Allah qala rasulullahi sallallahu wani ya ce kaza wani ya ce kaza to gaskiya ba karatu bane al-imam al-khatib a cikin littafinsa sa al-faqih wal ne ma bari in bi ta ta ta ta tsarin mala sai al-khatib al-baghdadi da sittin da ta Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ya naƙalto daga ayyub Ibnu abi tamim as-sikhtiyani wanda shi kuma ayyub ya rasu shekara ta ɗari da da talatin biyar ko yake cewa ayyub yake gaya wa almajiransa a ganin ku yanzu ilimi karuwa ya kora da isnadi ingantacce zuwa ga ayyub sai ɗaliban suka ce ilimi alhamdulillah karuwa ya ma'ana yanzu ga malam wani ga malam wani ga an samu malamai ma ko ta ina sai ce ina kallal ilmu wa kasural kala ba ilimi wala ilimi raguwa ya ƙara baya baya ke yanzu surutu ne yayi yawa تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه ذالها كلاها وحتى سامها كل مفلس to a ni ina da sha'awar in ga ana fuskantar mutane da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke so mu fasa bakin wa'annan maganganun kuma mu dinga koma zuwa ga mutanen da suka rayu lokacin da ba su tuntunu masu yawa lokacin da ba jam'iyyu na siyasa lokacin da babu ƙungiyoyi na siyasa da na addini da na rayuwa lokacin da mafi yawan mutanen sun nufi Allah ne lokacin da in kai abu kaga ka burge to sai in an fahimci akwai Allah a cikin al'amarin ko mutanen sun yi abin dan Allah sun tafi sun bar ilimin dan Allah to nemo magana su wajen fasa baki gaskiya shine daidai abin da zai baka sha'awa a cewa na ya rasu shekara ta kaza wannan suna ce ta malaman hadisi musamman almutaakhiruna minhum dalili ko ne domin a tabbatar maka da cewa ilimin ana ɗauko shi ne daga almutaqaddimi nan almutaqaddimun ba su shagala da cewa wani ya mutu shekara ta kaza ba amma dai suna kiyaye shekarar saboda kokarin korar ƙarya amma waɗanda suka zo a baya baya bayan almutaqaddimin suna ba da muhimmanci sosai wajen dabtul wafayat saboda haka ne za a tabbatar da cewa wannan da ka faɗa lallai ka san shi amma in baka san shi ba ma ta za zaka nakalto magana abu na ƙarshe malami mana magana akan istiqama wanda ta ma'anar ta a cikin layi ɗaya shine ka fara addini har ka koma ga Allah baka daina ba wannan ita ce istiqama ka fara hakka dena baka gama shi yasa a cikin faɗin Allah subhanahu wataala innal ladina qalu rabbuna Allah wa'anda suka ce Allah ne ubangijinmu da haka zamu sallah kenan mu bauta masa zamu azumi tunda ya ce ni ya ce kar mu je wuri kaza to ba za mu ba ya ce mu daure mu je wuri kaza za mu daure mu je shine ma'anar rabbuna Allah ko shi kadai ya ce aiwa kaza to shi kadai mu yi shine ma'anar rabbuna Allah to ba iyakacin addini ba kinan sun mastaqamu sannan kuma ba su dena wannan aƙidar tasu da aikin nasu da yake fassara rabbun Allah ba to su ne wanda za a yi musu abin da Allah ya faɗa a gaba sai na Umar yake cewa lam yaru rawagana sa'ala ma'ana abin da ake nufi da sun mastaqamu din ba sa yin irin tafiyar dila ko yanyawa dila in ya taho wai shi wayo ne da shi yanzu daga gabas ɗin nan da muke zaune ko kuma masu sauraron mu kuna yamma to in ya tashi daga gabas zai yi yamma to ba zai tafi kai tsaye kawai ya sa jelarsa a gabas kansa a yamma ba kamar yadda kowa yake a in ya sa jelarsa a gabas kuma sai ya bauɗe ya mai da jelar tasa ta koma kudu ko arewa sai ya yi gaba ma wata ran sai ya dawo saboda tsoron kar a zo a tunkuɗe shi ko kuma yadda barewa take shan ruwa shine rawaganu sa'alam ko barewa yadda take shan ruwa saboda tsoron kan zaki ko wani abu ya zo tana yi tana waiwaye ba za ta tsaye da hankalinta ta sha ruwan ba shi ma wannan ana kiransa rawagan yahudika min tarfin lisani halawatan wa yarugu anka kama yarugu sa'alamu to istiqama shine tunda ka fara baka daina ba hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi daga anas ibn malik allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ya ce innan na ƙalu rabbunan ya ce ƙad nas tabbas mutane sun ce rabbuna Allah sun makafara a taruhu amma da yawa kuma sun zo sun goge wannan rabbuna Allah a aikata ba sai wa zala sawa ke cewa faman mata alaiha wanda duk ya ce rabbunan Allah sannan har ya mutu yana kan wannan aƙidar yana yin aiki da ma'anar aƙidar wa huwa mimman istaqam to wannan shine ake cewa wanda ya istiqama wannan shi yasa ga manzo Allah sallallahu alaihi kullun da safe a azkar sai ya ƙara addu'a Allahumma inni asbahatu ushhiduka wa ishhidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa jami'a khalqika bi annaka anta Allah ya fa amma sai ya maimaita da safe ya maimaita da yamma la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka in zai kwanta bacci in zai yi sallah duka yana jaddadawa yana maimaitawa kuma abin da isa duk wanda ya bibi tarihin saukar da alkur'ani zai ga suratu hud ta sauka ne bayan manzon Allah sallama ya dawo daga bai a lokacin da yake fuskantar matsananciyar rayuwa a makka dan manzo Allah sama ya ga yana na Aisha bai taba shiga damuwa da tsaka mai wuya ba irin sanda aka koro shi daga tsaye lokacin da su ibnu abdiya eh, abdiya lai suka koro shi to a lokacin da yake cikin wannan tsananin ai a lokacin ya kamata a dan rage masa wayan su aikace aikace ko sai ubangiji subhanahu ala ya saukan masa da manya manyan surori wanda dauke suke da kalubale wanda a cikin su akwai suratul yusuf aka nuna masa annabi ɗaya da aka dinga jula-jula da shi daga gidansa gidan gata ya koma rijiya daga rijiya ya koma gidan sarauta aka ɗauko shi aka jefa shi a kurkuku ƙalubale iri daban-daban sannan Allah ya zaba ya ce wa kullum na ƙusu alaika min an ba'in rusuli ma su bihi fu'ada a ƙarshen suratu yusuf aka faɗi wannan ko aka gaya masa a wannan fawai tasliya ce don ka nutsu ka san yanzu ma ka fara aiki sai aka saukar da hudu aka ba da labarin annabin aka ba da labarin annabi hudu aka ba da labarin annabi salih aka ba da labarin gwagwarmayar annabi musa da fir'auna aka ba da labarin annabi shu'aibu da mutanensa aka ba da labarin wa'annan annabawan aka nuna mu mazarasa yadda suka sha gwagwarmaya da mutanensu a ƙarshe Allah ce to kaga wannan abin da muke gaya maka fastaqim kama umir wannan gogormayar da ka fara ka ci gaba kamar yadda aka umarce ka to shine hankalin manzo Allah sama ya tashi ya firgita hadisi ya tabbata a cikin shama'il Muhammad da kuma sunan tirmizi mal tirmizi abu isa alaihi rahmatullah yake cewa daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi yake cewa wata rana sayyidina abubakar ya tambayi manzan Allah sau salama yake cewa arata qad shifta ya Allah ya rasu Allah na ga furfura ta fito maka ba mu saba gani ba sai furfura daga cikin sababan fitowar ta akwai gwagwarmaya da tsoro da ratsana sai manzon Allah ce shayyabat shayyabatni hudu hudun nan da kaji ita ce ta sa mai furfura wal da iza waqa'atil waqi'a saboda a ciki ana gaya masa hatta al'umma sawara a kasa su kaso uku akwai as-sabiquna as-sabiqun akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal kuma Allah ya fito karadi ya faɗi yadda za a yi wa amma yatasaalu da kuma amma yatasaalu saboda ita ma a ciki gwagwarmaya ce inna lil muttaqina mafaza kuma inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. bayani ne kawai in ka bata can aljanna za ka in ka bata can wuta za ka kuma ga shi ɗan ya ce wal mursalat da suratul mursalat ita ma ka je ka duba za a ciki akwai maganan ɗan wuta da maganan ɗan aljanna wa idha shamsu kuwirat da kuma idha shamsu kuwirat wacce ta ɗauko maka surar tashin alƙiyama wadda tana cikin surorin da mazara suna ce wanda yake so ga tashin al'iyama, kamar a gabansa to ya karanta su a siya hadda izar shamsu kubra to abin da ake so shi ne ba fa maganar wasa in ka fara kawai sai lokacin da aka busa ƙaho ko ran da aka ɗauke ranka shi yasa arifai masana Allah kullun jaddada imaninsu suke ibnu taymiya kamar da ibnu qayyim Allah ya ji da rama yake faɗa yake dab da mutuwarsa ya ce ina yawan jinsa yana maimaitawa yana yawan fada cikin madarajin saliki ya ce yana cewa wallahi ma a'lamu anni aslamtu islaman sahihan wa inni ujaddidu islami lil'an ya ce ni wallahi kullun na waye gari sai in ga kamar ban musulunta musuluncin da Allah yake so ba don haka kullum jaddada musulunci na nake saboda gudun karkaje ka ce ai jiya mun gama ba mu da matsala da haka yau اليوم خمر وغدا امر gadan amrun a'a tun daga farko har ƙarshe musulunci in ka miƙa wuyanka sai an ƙare kuma ake dinawa yana mali shai ma indi shai me nake da shi ne ma ni ba kowa bane ana al-faqiru ila rabbil bariyati ana al-musaykin fi majmu'i halati ana adh-dhalumu li nafsi wa hiya zalimati haka yake yawan maimaitawa to kuma haka yake ba ta kai ba ka tsaya ko sallah kake jama'a in ka samu dama wallahi ka samu wata ibada ka makale mata kakkadina kakkadina haka na Aisha ta ga Abdullahi bin Qais la takun misla fulani kana yaqumu al-layl thumma tarak kakka zama irin wani ya na ya walayl kuma ya dina wanda ka dau wanda zaka iya ma wanda zaka dore hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari wata mata ta zo mazala sama ya zo ya tarar da matar aka gaya masa wace ce ita ya zo a cikin musnad cewa sunanta haula bintu tuwait haula bintu tuwait kawanna na khadija ce sai ai ita ce mai yin tana taqumul layl wannan ita ba ta bacci kuma ma ba ta daina azumi manzala sama ce a'a a gaya mata tayi bacci tayi sallah tayi azumi tayi kaza Allah ba zai kosa ba ku sai dai ku kosa ma'ana ka ɗau abin da za ka iya na na isha kamar yadda ke cin sayul bukari da wani sa ta ce mazala sama yana cewa mafi soyuwa aiki a wajen allah shi wanda in ka fara ba za ka daina ba ko da ɗan kaɗan ne saboda ka da allah a ƙarshe jama'a hikimar wannan lacca da ɗaukar wannan maudu'i ni a gani na irin waɗannan maudu'an su muka fi buƙata fiye da komai a irin wannan zamanin mai rintsi maudu'i ne da ba ruwansa da cewa ga wani bangare da kake magana ce ta musulunci tsantsa zunzurutunsa sai dai ka bi san rai ba ruwansa da cewa wai kai mai kuɗi ne ko talaka ne wannan ba uzuri a wajen Allah cewa ba kai addini ba kowa ya kai dole kai addini shi yasa muke buƙatar kira gare mu ƙalubalen a gare mu mu almajirai da sauran mabiya masu sauraro kai hatta ma malamai akan cewa a ɗan dinga tsayawa a tsanaki a kalli abubuwa na kusa-kusa da mu waɗanda muke tsallake su mu tafi sama waɗanda in ka kula za ka ga su ya kamata a fara mai da hankali a kansu domin duk ayoyin da suka yi magana a akan istiƙama duka ayoyi ne makiya bi ijma'il mufassiri wanda malam ya kawo da ayar da ma ake sabani ita ma kuma ar-rajih cewa nazalat bi makka wa ta'addada nuzuluha in sai suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim amma duka surorin da suke gana akan istiqama makiya ne ba dan sahabbai sun samu istiqama tun a maka ba wallahi da ba mu ji labarin musuluncin nan ba to dan haka jama'a a wannan rintsin da muke fama da zindiƙai irin wayancan, masu ƙoƙarin farautar imaninmu da muke fama da fitintunu na san duniya da bauɗewa tafarkin Allah ku duba ku gani ba wanda baya san duniya ni nan da kuka gani ni kai ina san duniya malam salisun nan da kake ganin sa duk da yana san duniya ba wanda za ka cewa yau an waye gari ba ta ko malam ba ka san duniya muna san ta ba wanda ba ya san kuɗi ba wanda ba ya san sauƙi na rayuwa akan kuɗin nan za ka iya yin fushi da kowa za ku iya ɓata da kowa to kuma ba a taɓa yin lokacin da dalilin san kuɗi ya bayyana ba irin yanzu domin za ku waye gari da mutum bayan wata ɗaya biyu ka ji ya ba miliyan kaza baya saboda ciniki ta hanyar intanet kuma abin da kai ma za ka iya lalama kafin shi iyawa lalla gobe sai ka ji kai kake sha'awar kai wannan abin za ka ga dama ce ɗin taku ɗaya za a yi a kan ba ka da shi ƙarshe addinin ma wani abin ma ya gagare ka sai ka ji kana sha'awar kai ma ka samu kuɗin nan ga kuma hanyoyin sai buɗewa suke yi ga kuma hanyoyin cuta da durƙusar da mutane to a daidai lokacin da ake fama da irin wa'annan abubuwan kidnapping tsakanin shekarun da kidnapping misali daga 2015 zuwa 2020 analysis da aka yi na iya abin da aka iya arresting aka iya capturing na datas na kudin da aka karba na ransom wanda iya suka shiga alkaluma a irin binciken da daily trust ne ta ina jin ko ta wallafa an karbi ransom na billions of naira wanda kuma wasu mabiya diddigi masu fashin bakin tattalin arziki sun bibi abin sun bibi abin suka ware iya abin da ake iya tunanin musulmai ne suka ba da ransom din, sannan kuma aka yi kiyasin arewacin najeriya wanda a tanan bangaren aka karkatar da akalar biliyoyin da suka bayar na fansa abin da ake kiyasin za a iya karɓa na zakka da aka aka yi buga kiyasin abin da ya kamata a fitar na zakka da kuma abin da aka biya na ransom da kuma bukatun da muke da su a arewacin najeriya wanda da ransom din nan a zakka aka ba da su watakila da a yanzu haka sai gwamnati tana bin mu tana cewa don girman allah ku taimaka mai muku aiki mu ce mu riga mun gama aiki imana to a irin wannan lokacin ne kake buƙatar ka manta da waɗannan musibin ka fuskanci ubangiji to ba abin da zai sa ka haka sai istiqama domin ita istiqama baka da lokacin daina ko lokacin ritaya yau kai to gobe ma yanzu yau din nan ita ce dalilin cewa gobe za ka yi wa idza fararta fansab fa idza fararta fansab wa ila rabbika fararta to gaskiya malam ya sauke na in ya yi mana bayani Allah ya saka maka da alkhairi malamai kuma sun yi ƙari an yi jan an yi ƙarin haske an yi kuma jan kunne da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu tashi ni abin da ya kamata ni a yan uwana samari a tashi a nemi ilimi ilimin kuma na addini a dinga bibiyar malamai a saurari karatu gaba da gaba a sai littafi idan karatun ya huce ka saurara gaba da gaba ka saurare shi ta kafofin da ake iya sauraron karatu a dinga kasa kunne ana sauraron abu na fa'ida raddi yana da daɗi hamasa tana da daɗi maganganu na da za su nutsar da zuciya duka suna da daɗi amma ba su suka fi muhimmanci ba akan abin da zai sa ka gyara addininka abin da zai sa ka samu lahirarka a yi ƙoƙari a ku ba da muhimmanci a irin wannan karatun allah ya sare mana malami masu kuɗi da Allah ku fito da abin da Allah ya ba ku ku taimaka wa na kusa da ku cikin almajirai domin sauƙaƙe musu hanyoyin da za su je su yi karatun su zo su amfanar da ku ku kuma ku zama masu amana duk wanda aka taimaka masa yayi kokari yayi abin da aka taimaka masa saboda shi domin ya fidda kansa kunya kuma ya yi shimfiɗa ga na gaba da za su taso su ma a taimaka musu in aka tallafe ka kai kuma kaɗi kai abin da ya dace to baka ba wa wanda ya tallafe kan ƙwarin gwiwa gobe ya tallafi wani ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin zamu sallama malam yana kasaru